Foto na ashirin da hudu Wani mutum bisa itace, Luka Sura goma sha tara aya ɗaya zuwa goma. Cikin Joruko, akwai wani mai arziki, shugaba ne a cikin masu karɓar haraji, sunan shi Zakka, wannan mutum yana amsa haraji daga Yahudawa zuwa mulkin Romawa. Yahudawa ba su ƙaunar masu karɓar haraji domin suna karɓa fiye da yadda ya kamata, kuma suna adana makansu kuɗi ta wajen aikata haka suke zama attajirai. Wata rana, Yesu ya ratsa garin Jeriko, mutane da yawa suna biye da shi, zakka kuma yana son ya ga Yesu, amma shi gajeren mutum ne. kuma akwai mutane da yawa tsakanin shi da Yesu, har ba zai iya ganin shi ba, sai ya ruga da gudu, ya hau wani itacen durumi daidai inda Yesu zai biya. Lokacin da Yesu ya kawo wurin, zakka ya dube shi da kyau, Yesu kuma ya tada kai ya duba saman, itace ya ce mashi, zaka ka yi hamzari ka sabko gama za mu tafi in za mu na gidanka yau zaka ya yi murna sosai ya sabko ya karɓi su da farin ciki a gidan shi, zaka yana so ya zama ɗaya daga cikin masu bin Yesu, amma shi na tsammani Allah ba zai karɓi mugun mutum ba kamar shi, sai ya gane da Allah yana ƙamnar shi, kuma Yesu yana so ya zama abokin shi. Zaka ya ce ma Yesu, Zan ba da rabin dukiyata ga matalauta, kuma abin da na ƙwace a wurin wani in mayar mashi riɓi hudu, bisa ga yadda na amsa, Yesu ya ce, Zuciyar wannan mutum ta shiryu. kuma ya zama ɗaya daga cikin ’ya'yan Allah, irin waɗannan mutane ne na zo in cece su, su waɗanda ba su da shiri da Allah, na zo domin in biɗe su, kuma in maida su ga Ubangiji. Yesu shi ne mai ceto cikakke, shina ƙamnar kowa da kowa, har miyagu da maƙetata, yana son ya cece su. Yesu yana sake mutane kamar yadda ya yi mazakka, Yesu ya iya sake zuciyar mutane, ya raba su da aikata mugunta, sa'an shi taimake su domin su bauta ma Allah cikin tafarkinsu na duniya.